goma sha hudu ga watan safar wata na biyu a musulunci hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1437 wanda hakan ya yi daidai da 26 ga watan goma sha daya. na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma a jerin shekarun gumakan girigori idan 'yan uwa suna biye da mu a satin da ya gabata a cikin wannan karatu namu cikin littafin buguyatul mushtaki fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahalin iraq abin neman mai nema abin nema ya samu eh, cikin eh, ƙarin bayani kan saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aike wa mutanen iraki littafi da malamina abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo eh, ya wallafa idan kuna biye da mu a cikin karatun da ya gabata a satin da ya gabata mun tsallako zuwa wasu manya-manyan malamai kan tarihinsu e, wanda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa cewa waɗannan malamai tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama e, zuwa waɗanda suka biye musu har zuwa kan waɗanda suka biye ma waɗanda suka biye musu irin su imam malik ibn anas da sufiyan ibn sa'id na sauri wa huma. da waɗanda suke tsarekunsu waɗanda suke sa'anninsu dukansu suna zance iri ɗaya ne kan abin da ya shafa ƙida ba za ka ji ɗayansu suna warware ɗaya ba a kan abin da ya shafi aƙida in sun samu saɓani suna samu ne kan abin da ya shafa fiƙihu shi ne sai malam a yau ya ci gaba da cewa Waje وجد ذلك جميعه متفقا مجتمعا في أصول دينهم وجماع شريعتهم ذاك samu duk zancensu yana iri ɗaya cikin abin da yake aƙida cikin abin ƙudurtawa kan Allah subhanahu wa ta'ala ko kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam malam ya sauƙaƙa sai yake cewa Yushiru يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أهل الحق متفقون في دعوتهم wa وطريقتهم Nan شيخ الإسلام ابن تيمية yana nuni ne cikin zancen nan sananne karɓaɓɓe haka yake a gurin malaman musulunci cewa malaman da suka tsayu akan gaskiya kan doron alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya suna kan fahimta guda cikin da'awarsu kan abin da suke riyawa bisa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa manhajihim hakan nan za ka ga tsari da turbar da suka ɗora da'awarsu a kai iri guda ne wa tsariƙatihim hanyar da suke bi iri guda ne wala يختلفون fi usuli دينهم wa in بهم الديار ba za ka gan suna saɓani kan abin da ya shafi aƙida ba duk da kuwa bambancin garuruwansu ba wai zama suka yi suka daidaita cewa mu ringa faɗin irin abu guda ba a'a tun da yake abin da ake tatsowa daga gare shi iri abu ɗaya ne daga alkur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata hakan nan kuma za ka ga zantukan nasu duk da suna da bambancin garuruwa eh, iri guda ne wata ba'adat da tabihimul amsar duk da cewa garuruwan sun sha bambam wa ikhtalafat ajnasuhum wa lugatuhun wa autanuhun hakan nan kuma za ga duk da bambancin jinsinsu ma'ana eh, wannan namiji ne wancan mace ne wa lugatuhun da yarukansu waɗannan larabawa ne irin su imam malik ibn anas ibn irin su sufiyan ibn sa'id na sauri waɗancan kuma eh, za ka gan su ba larabawa ba ne ba eh, su misali za ka iya cewa mutanen bukhara ne irin su imam bukhari ko mutanen Turmuz irin su imam Turmizi, ko mutanen asfahan da khurasan irin su imam eh, hakim irin su imam nasa'i ko mutanen qizwin Ah, wanda suke yankin afghanistan yanzu irin su ibn maja amma za ga duka aƙida su iri guda ne saboda me mashayar su iri guda ce alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam li'anna masdara talaqihim wahid saboda wato yadda suke bubbugowa duka iri guda ne wa huwa alkitab shine littafin allah والسنة ده سنة المنزون الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف da kuma abin da magabatan farko nagartattu suke kai wa hadha taqriru sabaqahu ilayhi al-imam Abu al Isma'il tamimi al-Asfahani ba kamar yadda wasu daga zaran an kawo zancen aqida sai su ce wahabiyanci ne ba sai su ce Muhammad dan Abdul Wahhab ne ya zo da shi wasu kuma waɗanda suke da ɗan idanu sai su ce a shi ma muhammad ibn abdulwahab ya ciro ne daga ibn taimiyya wasu kuma suna ganin ibn taimiyya shi daga molan kansa ya tsara waɗannan aƙidu na salam wanda kuma shi kansa ibn taimiyya yakan wasana ne ya ɗan lasa daga abin da magabata marubuta waɗanda suka gabace shi suka mi suka faɗa shine anan gurin sai malam ya ce kada a yi wa ibn taimiyya kage irin yadda wasu masu cewa ibn taimiyya shine ya fara kasa tauhidi zuwa gida uku cewa akwai tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i wa sifat ba wai cewa yayi tauhidi iri uku bane ba a cewa yayi idan ka dubi abin da ake so musulmi ya kudurce baki daya kan hakkin Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya kasa shi kashi uku akwai ɓangaren da ya shafi zallan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bi ibada da kaɗaita shi da shi sannan akwai abin da ya shafi yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine ubangiji mai lura da bayi mai sawa da hanawa mai ɗaukakawa da ƙasƙantawa da makamantansu sa'annan kuma akwai ɓangaren yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ɓantu da wasu sunaye da ya kira kansa da su ko wasu siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da waɗannan siffofi ana so mutum ya kira Allah da abin da ya kira kansa ko abin da manzansa ya kira shi da shi ko ya siffanta shi da shi ba tare da murguɗa ma'ana ko jirkiɗa ma'ana ba tare da tawili ko ma gaba ɗaya yin watsi da abin da sunan ya ɗauka na ma'ana ko kuma siffar ta ɗauka na ma'ana ba wannan ita ce aƙidar ahalus suna sai ka ji wasu na toro ko suna cika baki suna kumfar baki cewa wai ibn taimiyya shine wanda ya fara haka bayan kuma akwai waɗanda suka gabace shi manya-manyan magabata da suka kalli domin kun san akwai fashin baki wa dalili ko dokoki na zamani akwai interpretation ko yadda in aka samu doka sai a mata fassara akwai mischief akwai golden interpretation akwai kala-kala akwai literal one akwai direct wacce kowace da irin yadda ake fassarawa to a wannan fassara kenan akwai kuma analysis yadda za ka wato kalli doka ka fassara ta to yan uwana ka san yanzu ko wani malami idan yana fassarar alkur'ani ka je shi wani lokaci da ƙarin bayanin da babu shi a cikin littafi ba kuma ya saba wa na littafin ba ne ba a'a shi ma gwargwadon yadda ya goge ya hararo wannan ma'anar da ke cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi saboda Allah ya ba da damar a yi haka amma in ka ga mutum ya yi hakan a hana shi shine ya wuce gonar iri yana kokarin yayi kwaskwarima wa alƙur'anin ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah in ya koro zance cikin alkur'ani sai ce wa ma yaqiluhu illal alimun ba masu hankaltar hakan sai masu karatu inna fi dhalika la ayatin li ulil albab cikin haka akwai abin lura ga masu hankali mai hankali sai ya lura ya gani cikin haka akwai abin lura da ulil abusar ga masu idanuwa na gani da hankali sai Allah ce afala ta tafakkaron afala ta tazakkaron afala ta aqilun sai Allah ce afala ya tadabbaru da alƙur'ana am ala kulubin akfaluha ba za su lura da abin da ƙur'anin nan ke cewa ba ko ɗan makulli aka sa aka doɗe zukatansu ba sa iya gane komai in ji Allah subhanahu wa ta'ala liyadabbaru ayatihi dan su ringa lura da abin da ayoyin alkur'ani ke cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat Allah ya tsara su Allah ya shirya su Allah ya shirya su yadda ya kamata kuma an yi su min dalla-dalla saboda haka malami da malamai da suka kalli alkur'ani suka ga cewa in dai ba nan ba ba can ba in tauhidi ne ko dai ya zama uluhiyya ko ya zama rububiyya ko ya zama asma'u wa sai wasu ka ɗauki irin wannan zantuka suka zamto suka mai da shi abin ɓaci ga manyan malaman musulunci bayan kuma ba abin ɓaci ba ne ba ai ba su da wani abin da yake sabo ba to shine anan gurin malam sai ya ce kaga wannan cewa dukkan magabata ra'ayinsu ɗaya ne akan <clears throat> tauhidi tsarin su ɗaya ne <clears throat> akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ya suna da bambancin garuruwa suna da bambancin lokatayya yace wannan irin wannan magana kada ka ji ibnu taymiya ya kawo ta anan gurin ba shi ya fara faɗa ba sai yace wa hadha taqriru sabaqahu ilayhi al-imam abul qasim irin wannan tantancewa eh abul qasim ismail at-tamimi al-asbahani ya rigaye shi cikin littafinsa al-hujja al-hujja fi bayan al muhajja al-hujja fi bayan madha al muhajja cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da takwas zuwa talatin da tara mai malin ya ce a can littafinsa ya ce أما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم أما أهل waɗanda suke الكتاب والسنة إمامهم Sai suka sanya al da sunnar manzon Allah a matsayin limamun su su suna biye suna gaba kuma suna bin me ba wai kai ne zaka wuce al ya bi ka ba wa talabu dida min qibalihima suna kalato abin da yake addini ne daga cikin irin waɗannan abubuwa alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu wa ma waqa'a lahum min ma'qulihim wa khawatirihim da kuma abin da ya iya fadawa kwakwalwarsu <coughs> da zukatansu ko ce wa ma waqa'a lahum afwan ce wa ma waqa'a lahum min ma'qulihim wa khawatirihim amma abin da zai iya zuwa kwakwalwarsu ko ya fado musu a cikin tunaninsu wanda ba daga alkur'ani suka cilo ba ba daga sunna suka cilo kai tsaye ba ya zo musu ne a kwakwalwarsu a rabuhu alal kitabi wa sunna sai su bijirar da shi wa alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in wajaduhu muwafiqan lahuma qabiluhu idan sun samu wannan abun yayi daidai da abun da ke cikin alkur'ani da sunna sai su karbe shi وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه يشي سيكما سكار قوديا وألا دا ألا يدا تردسو زواج أبن ديك ديدي وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم إذا سنجينا تنكروا دا القرآن سيسي وانشكالي سيواتي da abin da ya bujuro masa a zukatan nasu wa aqbalu alal kitabi sai su gurfana wajen bin Alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa raja'u bituhmati ala anfusihim sai su ringa zargan mai kawunansu cewa su ne ba su fahimta daidai ba fa innal kitaba was sunnata la yahdiyani illa domin Alƙur'ani da sunna ba sa shiryarwa sai zuwa ga abin da yake daidai gaskiya wa ra'aya al'insani qad yara al wa kad yara albatila amma inda zallan tunanin ɗan adam ne ko molan kansa zai iya dacewa da daidai zai kuma iya dacewa da abin da yake kuskure wannan zance na wannan malamin ya yi daidai da zancen ibn taimiyya ko bai daidai ba ya yi daidai da zancen ibn taimiyya sun makala ya ce wannan malami ba a nan gurin kaɗai ya yi irin wannan zance ba a wani guri ma ya ce wa mimma ya dullo ala anna ahalar hadisi hum alal haƙi. daga cikin abin da ke ƙara tabbatarwa cewa ma'abota hadisi su suke kan gaskiya a wancan zamani wato har ya zamto kamar simbol ne alama ce ta wato malaman hadisi su ne kuma masu bin tilbar magabata da wahala ka samu wanda yake malamin hadisi kuma ka same shi yana ba kan tilbar salafus salih ba na'am akan iya samu nan da can ba dukansu ba amma dai hatta zama sifa ce wato da'ima mulasiqa ghaliba alaihim sifa ce wata take kusan daga zaran kajiwa ji wani malamin hadisi ne kuma za ka ji turbar magabata ne amma daga zaren kajiwa ne malamin usuli ne ko malamin fiqhu ba dole ya zamto yana kan turbar mai turbar magabata ba tunda wasu daga cikin gawurtattun malaman usulu kuma gawurtattun mai yan bidi'a ne akan abin da ya shafi riya aƙida akan Allah subhanahu wa ta'ala wanda zaka faɗa a wannan babin ba za ka iya mantawa da su imamul haramaini irin su juwaini irin su irin kuma kaga duk suna daga cikin malaman da suka me suka zame akan turbar magabata amma sai dai bambancin su da namu na yanzu su iyakar fahimta su ne wani kuma ma za ka samu gwargwadon malaman da ya karatu a hannunsu gwargwadon irin aƙidar da ya ɗauka saboda tasirin malami akan me almajirinsa kamar tasirin uba ne akan me akan ɗansa za a gan uba musulmi ne galibi ɗan ma musulmi ne in uban ba musulmi bane ba za a ga galibi ɗan ma ba musulmi bane ba saboda me inal insana yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi yace annaka law tala'ta jami'a kutubi kutubihim almusannafa min awwalihim ila akhirihim idan ka duba duk littattafan malaman hadisi irin su bukhari irin su muslim tirmidhi abu dawo da imamun nasa'i ibnu khuzaima da sauran malaman hadisi idan ka ga abin da suka wallafa na littattafansu tun daga farko har ƙarshe qadimihim wa hadisihim da daddu cikin malaman da waɗanda suke yan baya ma'aktilafi buldanihim duk da saɓanin. garuruwan da suke zaune wa zamanihim da lokacin da lokacin da aka yi su wa taba'udi ma bainihim min ad-diyari da kuma wato nisan da ke tsakanin su na me na garuruwa kaji wani malami can a Qizwin can cikin yankin Turkmenistan wani kuma malami can a me a yankin Makka in malamin hadisi ne a can da malamin hadisi a me a wanda yanzu wannan guri na cikin tarayyar Soviet wannan kuma na cikin yankin me asiya ka continent din miami ya sha bambam balle kuma a ce kasar tana kusa ko bata kusa ma da junanta amma in dai malamin hadisi ne irin abin da wancan ke riyawa shine abin da wannan mai ke riyawa saboda malaman hadisi ba su da abin da su ba su da bugar da suke shiro dalilai ko kuma shayar da suke shawowa musulunci in ba alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار da yayin kowa daga cikin su yana zaune a wani yanki na duniya wanda ya sha bamban da dan uwansa wajattahum fi bayan al-i'tiqadi ala watiratin wahida zaka same su in dai akan abin da ake ƙudurcewa ne kan Allah subhanahu wa ta'ala za ka same suna kan turba ɗaya suna kan tsari ɗaya wa na matsin wahid da tsari guda ya juro na fihi ala tariƙatin la ya na anha suna gudana akan hanya ɗaya suke tafiya ba sa kaucewa a kanta wa ya la ya miluna fiha ba sa karkacewa a cikinta ƙauluhun fi zalika wahidun zancensu akan irin wannan batu abu ɗaya ne wa naqluhum wahidun saboda ma abin da suke cirowa ai abu guda ne la tara bainahum ikhtilafan ba za ga sabani a tsakanin su ba wala tafarruqan fi shay'in wa in qalla ba za ka ga sun rarrabu ba komai karancin abin inda akan abin da shafa ne ballau jama'atam jami'a ma jara ala alsinatihim da za ka tara gaba ɗaya abin da ya gudana akan harsunansu inda zance ne na ƙida wani ƙaluhu an salafihim kuma suka ɗauko shi daga mai magabatansu wajattahu ka annahu ja'a min kalbin wahidin za a ga abin kamar ya fito daga zuciya guda ne wajara ala lisanin wahidin ya gudana akan harshe guda ne wahala alal haƙƙi dalilun abiyanu min hadha malam ya ce shin don allah akwai abin da zai ƙara tabbatar da gaskiyar wannan tsari da wannan tafiya da wannan manhaji kamar irin wannan dacewa duk da bambantakar malamai wajen zaman garuruwa da lokatayya da kuma yaren ma da suke magana wannan aika san in ba haka ba da in ba gaskiya ba ne ba da an samu sabani a kai ko Allah subhanahu ta'ala cikin alkur'ani yana daga cikin abin da yake tunƙaho wa sauran addinai da shi cewa alkur'anin nan daga Allah ne in kwada ba daga Allah bane ba da sai an samu saɓani mai mai yawa a cikinsa afala ya tadabbarun alkur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira ba za su lura da wannan alkur'ani ba da daga gudun wani yake ba Allah ba da an samu saɓani mai yawa wani littafin da yake ba daga gurin Allah yake ba sai kullum cikin saɓani ake akwai king james version akwai the holy bible akwai american standard bible akwai new revised version akwai new jerusalem bible ka gani alkur'ani inna hula qur'an karim في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الله أكبر القرآن كبه هكي كبه كبه yanzu ko da bambancin a na sha faɗa muku ba wani abu ne ba kawai zance ne akan dialect zance ne akan yanda lahaja yanda kowa ke furtawa ungo karbi gashi Hmm. duk abu me duk abu gura ne ko ba haka ba ya yi wallazi na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatathabbatu ya yi wallazi na amanu in ja'akum fasiqun bi ta fatabayyanu ta tabayyanu duk abu ɗaya ne ihdina siratal mustaqim da ihdina ziratal mustaqim wasu zirat suke cewa bai kwan sirat ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند الصراط والزراط لقنبلا حدثني مالك يوم الدين أورشو مالك يوم الدين أمي آه آه حفص دين مالك يوم الدين أورشو مالك يوم الدين أمي حفص أن عاصم بهكذا والضحى والليل إذا سجى أمي أقالون da warshu wadduha wal laili idza saja yan uwana duk abu guda ne an fahimta bayan da zaka yi gaji an ce a suratul kafi an ce mutanen da suka je guri kaza ɗari ne a wata sura kuma ce a'a dubu ne an ƙara zero wannan shine abin da ke fama da wannan kwamatar bible ke me ke fama da shi na tufka da me da walwala kun gane karatun yanzu dai kun ji wannan zance na ibn taymiya malam ya ce ba shi ya fara ba kada wani ya kara cewa ibn taymiya shi ya shi ya fara ga wanga malami al-asbahani marubucin littafin al-hujja fi bayanil mahajja ya gabace shi malam ya ce wajada fi dhalika ma yashghaluhu wa yughnihi amma ahdathahu kathirun min al-mutaakhirina yace idan ka lura ya tilbar da maliku da sauri da sa'anninsa suka bi za ka ga duk tsarinsu iri guda ne abin da suke furtawa kan hakkin Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne in kuwa ka samu haka to waje da fi zalika ma ya shigaluhu wa ma ya gunihi ai mutum ya samu abin da ya ishe shi ko abin ya samu abin da zai wadatar da shi amma a hadathahu kathirun min al-mutaakhirina zai ya samu abin da zai wadatar da shi kan abin da 'yan baya suka kirkira min anwa'il makalati na zantuka daban-daban waɗanda babu su a ƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallama allati tukhalifu ma kana alaihi ula'ika salaf waɗanda suka saɓawa abin da magabatan nan suke kai mimman yantasibu li'adawati ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar irin waɗannan da suke wato kafa karan tsana wa iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya bukasuhum hukukahun suke kuma hana su haƙoƙinsu wa suke kuma cutar da su kun san kamar yadda aka samu wasu suka wuce gona da iri akan gwadawa da daga matsayin iyalan gidan manzon Allah wasu ma haso kai su matsayin da suka wuce manzon Allah ko kamar yadda ne yake faɗa cikin littafin sa al-hukumatul islamiyya wa innahu min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqamun la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal cewa yana daga cikin abin da yake dole kowa sai ya iman da shi'a addinin mu gabanin ya zamto cikin dan shi'a cewa dole ka yadda limaman mu suna da wani matsayin da ba wani mala'ika ko komai kusancin sa ga Allah zai iya kaiwa da wanda zai iya kaiwa irin wannan matsayi ko kuma kowane annabi ko manzo ko mai matsayin sa ce ya kamo limaman mu kaga wannan gurin sun yi guruwi ko an samu a cikin tarihi amma wanda yake a yanzu kusan zaka iya cewa babu su waɗanda suka wato su kuma suka suke jin haushin a garin goyon bayan sai na abubakar da umar sai suka wuce gwanar iri sai ma suka tsani iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan akwai shi a da amma ba abin da ke jawo shi in ba jahilci ba yanzu kuma ko irin ranar goma ga watan ashura ko ranar goma ga watan ashura rana ce da 'yan shi'a suke yin bakin ciki saboda an kashe jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu ahlus sunna mun ce ba ai daidai ba kuma mun tabbatar a tarihi cewa wannan abun da aka yi zalunci ne wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar inda manzon Allah bai ce ai bakin ciki in ranar zagayewar rasuwarsa ta yi ba ko haka nan ba ma yi kan kan ranar da eh, ba ma yi kan ranar zagayewar mutuwar sayyidina ali wanda ya fi sayyidina me hussein me matsayi hakan nan ba za mu yi ba a ranar zagiyar hussaini saboda mu sai Qur'ani ko sunna ta ce mana me abu sa'an nan me sa'an nan muke yi bambancin mu da me da su to an samu su wawaye da su kuma a sai suke ma farin ciki suke yin shara wasu ruwan shara galibin kuma ta sani 'yan birni ba ku zauna a ƙauye ba za ka samu a ƙauye ranar farin ciki ne ranar wasa ne rana ne da wato mutum ke ɗaukan babluwa ke ɗaukan ɗan ruwan sharanta da ɗan dafa dafanta ta kai wasu mai saurayinta shi kuma ya siya da mai da tsada za a ga ranar da kakan ziyarci gidajen abokanan wasanka ka yi wasa da su kaga wannan shirme ne al'ada ce ta banza na a nan dama ma ana yi a cingalin to a nan a ma cingalin da nan dama ma kawai ne ko ba ka ba yawa kada ka jimra cewa mutanen kawai ka ɗauka cewa wato mu ne kaɗai ƙauya kuma ai daɗin ɗan ƙauye ne kuma kawai har ma aka kirkiri wani hadisin ƙarya aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lota wa iyalansa a irin wannan rana Allah zai yalota masa duniya da me da lahira to kaga tsarin ahlus sunna kenan ba ma me ba ma goyen bayan shirme ko da kuwa wannan masu cewa ba su wannan shirme suna me suna goyen bayan abin da muke kai na qul haqqa malana wa ma alaina duk abin da ke gaskiya ne za mu faɗa ko ba haka ba sadaka abin da aka hana shine gulu la gulu fi dinihi fi dinikum aw mimman yaghlu fihim ghayr alhaqi ko kuma ga mutumin da yake wuce gona da iri akan iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaftari alaihim alkadhiba ya kirkiri karerai ya jingina shi ya jingina su zuwa ga iyalan gidan manzon Allah wa yabkhasu as-sabiqina wa ta'ina huquqahum sa'annan kuma a lokaci guda kuma shi ma ya kafa karan tsana ya zalunci waɗanda suka gabata na a cikin musulunci wanda suka gabata sahabban manzon Allah sallallahu ya cutar da su ya hana su hakkinsu da Allah ya ce a ba su hakkinsu na ayi musu addu'a lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من Sai kuma سيكم والذين ja'o. من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الدعاء أي أكتي إن أن أمبتي صحابي أي مسو شبايا مسو ما ورأى أن في المأثور أن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم وكلام الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس النزاع الذي أقره أقرهم عليه الكتاب والسنة Malam تقدم yana magana a ينا Wani ne wanda ya يكبتا daga أو kwatami amma irin na bidi'a? Wani ne ya kubuta daga fadawa wato cikin halaka kan bin waɗanda ba sa kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi ya ce shine mutumin nan da ya bi su Malik su Shafi'i su waye kowa ne ya kuma riƙe alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wara'a anna fil ma'athuri shine ko mutumin dai da ya ga cikin abin da aka rawaito na hadisan manzon Allah da abin da ya zo cikin alƙur'ani shine me al ma'athur abin da ya zo na alƙur'ani ko me ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ce al'asar an fi kiransa ga hadisi ba cika cewa alƙur'ani me al'asar ba amma ka ce al-ma'asur abin da aka mi aka samu aka ciro aka rawaito na zantukan magabata an ula'ika salaf daga waɗancan malamai fi babu tauhidi a babin da yake na kaɗaita mai Allah subhanahu wa ta'ala wasifati da kuma babin mai siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan gudun ma wasu bata ko Allah yana cewa yana da fuska yana cewa yana da hannu ya ce yana da idanu ko ba haka ba ya ce yana da mai yana da makyangami saboda haka kwabri kenan ko so shi kenan sai wani ya ce a ah, ai dan adam ma na da irin waɗannan abubuwan saboda haka ba za mu ce Allah na da shi ba saboda in mun faɗa haka mun kamanta Allah da min da wani shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya yi tawili sai da ya kamanta Allah da da wani sa'anin ya yi tawili wanda ko bai tawili ba shi dama ma yariya tun farko Allah yana da waɗannan abubuwan amma na Allah ba irin na ɗan adam ba ne ba eh Allah ya ce yana da kaza ɗan adam ma na da me na da kaza inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ɗan adam na ji ɗan adam ne na gani inna Allah ni'imma ya'idhukum bihi inna Allah kana sami'an basira Allah ya ce yana ji yana mi yana gani amma jin ɗan adam da jin Allah ɗaya ne ganin dan adam da ganin Allah me ɗaya ne kai me a bayanka kai na kai me me a bayanka ka gani da ya ce ganin sa me kasiri ne yanzu ka gashi yana gabana bai san me a bayansa bai san ma babu wani abu abu a bayansa ba irin abin da Hausa ke cewa wani abu akan matan sarki da da ido da ta gani babu ido bata gani ba amma Allah fa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwa al-azizul hakim malam kana da akuya a gidanku yana da kai akwai torchlight a gidanku eh a tana da kai akwai rago a gidanku yana da kai akwai allura a gidanku tana da kai haba akwai jaki a gidanku akwai jaki a gidanku babu kana da kai kai ma kanka daidai yake dame. me da na allura kanka daidai ke da na torchlight al-ijtima'u fil asma'i la yalzamu al fil haqiqa dan an yi tarayya a cikin me a cikin suna baya gwada cewa kuma me abu ɗaya ne bisa haƙiƙa suna na ibrahim akwai wani a nan gurin wanda mai suna ibrahim ina wani ko tsoro kuke ji ga wani sunansa mai ibrahim ku kalle shi da kyau ku kalle ni na farko da tukunna ni ba ka basa nake ba na fi shi kiba na fi shi tsawo na fi wannan shekaru ku bani ba Don mun yi tarayya da suna haika ce kai mani ni ne ko da wasa al fil asma la yalzamu al-istima'a fil haqiqa sifati wa babu al-adli wal babu al wannan kuma shi ma wani babi ne da da yawa daga cikin wasu musulmai suka suka fada cikin kwatamin bidi a ciki me ke faruwa shine akan mafhumin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yayin da wasu suka ce a ah, ai dan adam da ga shi nan bashi shi da wani katabas a rayuwarsa duk abin da ya aikata haka Allah ya kaddara masa me ya aikata ko kaga wannan akwai me akwai akwai ganganci a me a ciki sannan kuma akwai aƙida ta biyu da ke cewa Allah bai san da abu ba gabanin faruwarsa sai bayan abin ya faru me sannan Allah ke sanin wannan abu aƙidar suna sunna shine lallai Allah maɗaukakin sarki ya san da faruwar komai gabanin ya me ya faru amma kai ɗan adam me an baka zaɓi faman sha'a fali'umin wa man sha'a inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira ya rage gare ka inna hadainahu wa hadainahu an najdain fala fala me falaqata hamal aqaba wa hadainahu an najdain Allah shi da kai hanyoyi guda biyu kamar yadda zuwa cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muyassarun lima khuliqa lahu kullu muyassarun lima khuliqa lahu wa babul imani wal asma'i wal ahkam da kuma babin abin da shafi imani wasu ma suna ganin cewa imanin nan fa duk iri ɗaya ne tun daga ma ma'anar imani wani yana cewa shi ma'anar imani a gurinsa kawai daga zaran ka ce la ilaha illallah in ka furta shikenan ka yi ka imani ko da baka yadda daga zuci ba ko da baka aikata komai ba wasu kuma suka ce a'a imani in dai ka yadda da shi a zuciya ka furta shi ko da ba ka aikata kowar ba sunanka me sunanka mumini a kenan ka gani akwai rigima ko amma da suna suka ce al'imanu ma wa fil kalbi wa lisan ko wa a bihi lisan ko wa amila bihi madha al aljawari. dole sai zuciya ta yadda sannan harshe ya me ya furta sannan gabbai ka me sun aikata A? Ah, dan yanzu ka ce ka yarda da Allah a baki amma ba baka da cikin zuciya ba kai mumini ne kai ba mumini ne ba nan za a gada hatsarin waɗanda suke ɗan gire-gire da me da addinin su dole sai ka yarda daga cikin zuciya sa'an nan kake cikakken me mumini sa'an nan ka furta da baki dan yanzu ka ce eh ka yadda haka abin yake amma ka ki furtawa yaya wannan imanin ka i daidai ke da imanin fir'auna da mutanensa tun da qur'ani ya faɗa mana cewa fir'auna da mutanensa ma san cewa annabi musa mai gaskiya ke waye yake kai a wajahadu biha an anfusuhum min zulman wa uluwa ran siyasa abu haka yake amma da ba su furta ba sun zama mumine a'a to waɗanda ba su sun zama mumine sannan sun furta kuma sun yadda a zuciya amma ba sa mai ba sa aiki ba sa sallah ba sa zakka ba sa min ko eh. wal asma'i da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun bata akan sunayen Allah suka ce kawai sunayen da za su yarda dada shi na Allah guda kaza ne wasu suka ce mun da sunaye amma banda me banda sufofi wal ahkam wa babul wa'id wa thawab da babun mai wato al wa'id cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe wato zunubai ko Allah madaukakin sarki na wa babun al wa'id wal aljannatu wan nar babu ne wanda yake mai tsawo ko was thawab wal azab da ma babun azaba da wuta da aljanna kasan wasu aqida su ma gaba daya uh, wai fa musulmai ne aljanna da wutar ba halice su ba kamar masu karanta hadisin ubata bin samil ba ko hmm. wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allah <coughs> ala ma kana min al amali adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal bas jaddaba har ibn al qayyim a cikin nuniyarsa yake kawo labarin su cewa والجن والنار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان وتلطف الألاف من أتبائه فأتى بضحكة جاهل مجاني قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وأجبا لذا الهذيان أيكون أهل الخلد في جناتهم وجهيمهم كحجارة البنيان yana maɗan maganan jami'awa da almajiransu yake cewa haka na da su wa naru lam tukula ba halitti wuta ba wa naru lam tukula wala jannatu adin haka ma aljanna ba halicce ta ba bal huma adama ne babu su yanzu bayan Allah na cewa wata kunara lati uiddat wacce an riga ya ami an tanade ta lil kafirina والصارئ إلى مغفرة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين first tense an riga ya an tanade ta aljanna ga masu tsoron Allah wuta ga masu yi wa Allah subhanahu wataala kafirci da butulci amma ce bal huma adamani babu su fa idza huma khuliqa li yawmi ma'adina fa huma 'ala al-awqati faniyatani in an halice su ranar gobe kiyama za a halice su a farfajin alkiyama sai a ce ku shiga wannan su shiga wuta wannan su shiga mai aljanna suna shiga sai a ce ye eh, bodi shikenan sai a ce babu su kuma sai wani almajirin su shi kuma zuci a ba haka mace wata lattafa la allafu min atbai wani mai suna allaf ce a min ya ce a fa bi dhihkati jahilin majani ibnu qayyim sai kawo wani zance abin dariya kuma zancen mahaukata mahaukata fil harakati lafi zati wa ajaba ne zan الذات ne ya ce a wuta za ta dawama aljanna ma za ta dawama amma yan aljanna in sun shiga aljanna kawai za su zauna sandarar ne a me a cikin aljanna yan wuta ma sandararram a cikin mai wuta ba motsi ba harka gwada yan matan aljanna zai da ke ta ganin su bayan ƙura'ani na ta kuɗa mana su cewa mu jira su ko lam yatuhum min mai me in su ƙabla hum me yan mata zalazala za mu ji ma'ura ah, ko ba haka ba ah mene laifin na faɗaka a ah, to in ba ku so ina su Allah ya bani matan aljanna har ku to na kuna kuna kuna kawar da kai muna bautan Allah subhanahu wataala ne muna neman me lomo da lagwada a gulinsa ko muna kuma tsoron me azabarsa sau da haka muna kwaɗin maka tuno aljanna horon makasuratun fil khiyab lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مكلدون بأكواب وأباريق وكأس haba wala la yusaddiquna la yusaddiquna an hawala wa fakihatin mimma wa lahmi tayrin mimma ayyo wa hurun in ka amsalim mi lu'lu'in mi maknun Allah tabi jaza'an bi makan ya amma don dole mu in ka tuna sai ka ƙara himma ko sai ka ƙara sallar dare in ka tuna wuta kuma da yanda Allah subhanahu wataala ya fayi magana a kanta da barazana da ke cikinta sai ka me sai ka tsorata haka ake so musulmi bainal khawfi wal warraja wal wal azabi da kuma um, azab al qabri wa babul amri bil ma'ruf wan nahyi al munkar nan babul amri bil ma'ruf wan nahyi al munkar nan gurin maganar cewa eh, in ka ga abin da ba daidai ba ko ana wani abin da ba musulunci ba dole sai ka hana dole aikin ka ne dole sai an yi musulunci متاكي متاكيني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه وذلك أضعف الإيمان دهانو إنك شقباني الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أقبة الأمور إيه؟ إنكم كيما لميني يا ابن ذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم وما عليك إلا البلاغ إيه in kuma nan ma ba za ka iya ba sai ka kyamashi abin ame a zuciya amma kuma ka ce kai ba ko batun da abin ya zama gidan ruwan dare da duniya sai yi abin ba ka ba kyamata don ne kuma rigima take shin kuma dole sai ka saka dole sai ka yi abin da ke daidai an yi abin dole sai ka sa an yi abin da ke daidai Allah madaukakin sarki baya kama ɗan adam sai da abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa yanzu dan ni na fi kowa karatu na fi kowa wa'azi na fi kowa daraja ko malami na fi kowa karatu ya fi kowa wa'azi ya fi kowa daraja ya fi kowa ilimi sai ce dole duk garin bacci kowa sai ya ba Allah laifin shine ban ci abu Allah ba laifin shine malami na bai gwada mana bai karanta da mu ba shine abun laifin amma in ya faɗa ya faɗa ya laifi ba mai ba mai saukin sha'ani irin malami eh daga zaran ya faɗa shikenan ya sauke da nauyinsa na'am za ka dinga ganin abin da za su dinga bata maka ra'ayi za ka dinga ganin abin da zai dinga cuskunanka kana jin bakin ciki amma za ka iya haƙuri don manzo Allah ce sai ya kunu ba da asara wa umurun tunkirunaha za ku ga san rai za ku ga san kai a bayana ko ba haka ba wa umurun tunki yanzu misali ba an ba an ba ana siyasa ba idan aka yi siyasa ana ba mukami wa mutane ne ba gwargwadon abin da suka yi hidima na me ba na siyasa ba ko ba gana cancanta ke bi dan ka ka cancanta ba baka ba sai kuma ka ce za ka yi fada za ga sarrai wa umurin tunkiruna wa umurin tunkiruna za ga abin da ranka zai ɓaci suka ce ya zami ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dai ku bada me hakkin Allah akan ku ku roki Allah naku me naku hakkin wa ma taslu bihi min hukam min hum min hukm al umara da abun da ke da alaka da wannan abun na hukuncin wasu shugabanni shugabannin nan masu yi wa Allah biyayya ne wa fujjarihim da waɗanda suke me masu laifi shin za a musu biyayya ko za a musu me ko za a musu tawaye ko wa hukumar duk akwai tsari na ahlus sunna cewa ya mutum zai zauna da irin wannan irin wannan yanayi babu shi akwai shi wa hukumar ra'iyya jima'ahum da hukuncin tarayyar talakawa tare da su shin zaka iya yin aiki a ƙarƙashin irin waɗannan salakunan shin menene ba za ka iya yi ba shin menene shari'a ta ce maka za ka iya yi wal kalami fi sahabati wal qaraba da kuma zance akan me iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah ma yubayyinu li kulli aqilin adilin wato duk waɗannan zantuka akwai matsaya da zantuka daga magabata kan yaya za ka mu'amalanci salakuna yaya za ka mu'amalanci nagartattun salakuna ya za ka mu'amalanci a azzaliman sarakuna yaya a matsayin ka na talaka za ka kasance a irin wannan daula yaya a a kan adalci a akan kaddara kan imani a kan sunayen Allah a kan alwa'ad kan alwa'id akan kan sawab sakamakon da za a samu ranar gobe ne kiyama kan azabar kabari kun san wasu ma suna me karetawa ce babu azabar me babu azabar kabari wallahi eh, bare da na je kasar Egypt a wani littaran littafin baje koli da aka yi wannan ke gwada ma malami na na muka ɗauko littafi muka gwada wa malamin malamin dr muhammad sani umar jale mu marubucin wani littafin da shi muka je wato wani littafi ne aka rubuta shi gaba da ake izgilanci da me akan azabar kabari ake wautar da mutane ake wautar da aƙidar da matsayin cewa ƙarya ne wanda irin wani littafi da a najeriya aka rubuta shi da sai kaji an yi rikicin mai addini sadaka rashin kunya da ake wa addini a wasu gurare yan wana buwan da kake gane ma na musulmai ne asali wato ba a yi wa musulunci irin wannan rashin kunya a irin kasashenmu hakika ba za ka san daɗi da halin da muke ciki ba sai in kana ziyartar wasu gurare za gana cewa abin da muke kayi dinnan mu yi kokari mu ga mun tattale shi mu koda a hakan mu zauna idan muka yi wato gaggawa ƙarshe za mu kifar da abin da ke hannunmu mu koma irin yadda wasu suke mi a halin yanzu gani za ka yi a bangon jarida a shafin farko ana yi wa wani hadisi azanci ana musu izgilanci ko ana yi wa wani sahabi izgilanci ba abin da su yancin faɗin albarkacin mai baki ne saboda duniya ce ta ƙarni na 21 saboda bayan Allah muna cikin ni'ima mu kare godiya wa Allah subhanahu wataala saboda ka wasu ma azabar kabarin gaba ɗaya sun me sun kareta so shi yasa za ga wasu ga su musulmai ne amma ayyukan su irin na arna to duk abin da zai maka barazana da shi sun ce kariya ne sun ci ba azabar kabari sun ce babu wuta sun ce babu me aljanna babu wani maganin kiyama kawai dai addinin musulunci addini ne wanda ya zo saboda ya gyara zamantakewar mutane wanda hukunce hukuncensa akwai adalci a ciki in ka bi za ka dan samu kwanciyar hankali kuma rayuwa za ta mai gudana yadda ya kamata amma ba wai wani abu ne zai faru daga baya ba saboda ka bai irin wannan akida mai ba zai ba shi za ku ga suna kashe mutane suna zalantar mutane suna kashe malamai suna wulakanta addini saboda dama can su kawai sunan ne na musulmai ba su yi imanin da hakikanin musulunci ba ya ce idan mutum ya yi riko da hanyar magabata kan waɗannan abubuwa ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين lam yakun bainahum minan niza'i fi hadhihi al-abwab idan mutum ya kalli matsayin magabatanmu a waɗannan babuka da muka ambata baya zai ƙara yadda da amincewa cewa lalle su magabatan nan babu jayayya akan tsakanin su a cikin waɗannan babuka illa min jinsi niza'i alladhi aqarrahum alayhi al-kitab wa sunnah kama taqaddama dhikruhu sai da irin saɓanin da wato alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun tabbatar da cewa yin sa ba mai ba ba laifi bane ba shine kiran sa ikhtilafu tanawwu wa laysa ikhtilafu tabad wato ikhtilafi na bambancin yanda kowa ya fahimci me abun ba wai sabani na me cin karo ba yanzu misali da mutumin da ce ungo da wanda ce karbi da wanda ce gashi duk babu ɗaya bane ba kowa da ya fito ma lamarin ne illa yaka khilaf ne suri خلاف نوعي وليس خلاف حقيقي وليس خلاف بدي والله تعالى أعلم yan wana mun samu gaba tsayawa mu tsaya nan gurin sai in Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya muka tsaya yanzu abinda muka fara daidai ubangiji Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure ubangiji ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum